أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yanwa musulmai muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan shirin namu na fiqin ali muhammad salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in inna muka kwana a wancan saduwa da muka yi muyi zance kan alwalla sharuɗan alwalla abinda ke bata alwalla idan mutum ya yi shakka cikin alwalla zai ya gyara alwallansa abinda yake makruhi a cikin alwalla duka muyi bayanin su sun gabata yau zancen da za mu yi a wannan saduwa namu shine za mu shiga fasali da za mu yi zance kan wankan salki babu shakka cewa a wani lokaci mutum saboda ya yi sallah ko wayansu ayyuka da suke suna bukatan salki ya kamata mutum ya yi wankan janaba wannan ko yana nufin cewa eh, aiki da horon nan na Allah subhanahu wa ta'ala da mutum zai wanke dukkan jikinsa baki daya amma ya zai wanke jikinsa lokacin da zai wankan sarki za mu yi bayanin shi ba da jimawa ba abin da za mu yi bayani yanzu shine eh, bagire ko inna ake wankan sarki da kuma yadda ake wankan sarki ina ji wanka na sarki ya kashu kashi biyu wanne yake wajibi da wankan da yake mustahabbi wankan da yake wajibi akwai wannan maza da mata suka yi tarayya a ciki akwai wannan mata suka banta da shi wannan yake maza da mata duka suka yi tarayya a ciki shine wankan janaba ya ake mutum ko ya samu kansa cikin hali na janaba za mu yi bayaninsa allah so ya yadda sa'an nan lamari na biyu shine idan mutum ya taba mamaci bayan mutum ya bar duniya eh, izan ba masa wanka ba jikinsa ya yi sanyi ka taba shi ya kamata kai wanka na janaba yani kai wankan sarki bi tabirin adak sa'an nan lamari na uku shine lokacin da mutum ya kwan babu shi ma ya kamata a masa wanka na salki abin da yake yan uwaye mata da iyaye mata sun banta da shi shine wankan nan na haidhi da istihada da nifasi wannan abinda iyaye mata suka ke banta da shi kenan sannan wannan wayannan wankan da muka fada guda shida abu ne da yake wanka ne da yake wajibi wankan janaba da wankan taban mamaci da wankan mamaci da wakan haidi da istihada da nifasi akwai wanka da yake mustahabbi sannan wannan wanka na mustahabbi wani lokaci ya danganci da zamanin da mutum zai wanka a wani lokacin kuma eh, bagirin da mutum zai wannan wanka a wani lokaci kuma wani aiki mutum ke son ya aikata da yake ya kamata ya yi wanka na farko wankan da yake na zamani ko lokaci shine wankan da ake yi da wayansu lokuta kaman daren lailatul qadar mustahabbi ne mutum ya yi wanka a daren lailatul qadar ko ranar arfa ko wankan juma'a wayannan suna da lokacin da ake musu wannan wanka wayannan lokuta mustahabbi ne mutum kai wanka sannan akwai wanka da yake mustahabbi amma ya danganci da bagire shine wankan da mutum za ka yi saboda kana nufin wani bagire kaman wankan da za ka yi mutum saboda za ka shiga masjidil haram allah ya kara ma wannan masallaci girma da karama mustahabbi ne mutum kai wanka sannan akwai wankan da za ka yi saboda aikata wani aiki shi ma mustahabbi ne kamar wanka na ihrami eh, saboda eh, umra ko haji shi ma wannan wankan mustahabbi ne don na ji eh, abin da ke muka gabatar a yanzu shine mai wanka ya kasu kashi biyu wanka na wajibi mustahabbi na wajibi kuma muka ce wankan janaba wankan taba mamaci da wankan mamaci da wankan nan na haizi da istihada da nifasi sa'an nan wanka da yake mustahabbi a kowanne ake yin shi saboda wani bagire da kowanne ake yin shi a wani lokaci a wanda ake yi saboda wani aiki da mutum zai aikata na ji wannan duka mai bayaninsu bayan mun fahimci cewa menene wankan janaba shine mutum da za ka yi wannan wanka saboda neman kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala da cewa wannan wanka ya kasu kashi biyu mustahabbi da wajibi to yanzu ya za a me ke faruwa mutum ya samu kansa cikin hali na janaba saboda mun ce wanka da yake wajibi ciki akwai wankan janaba to wani mutum me zai faru ne ka samu kanka cikin wannan hali na najanaba janaba ina ji ababen da suke sabbaba janaba Shi ne na farko fitowar mani idan mutum ya zidda mani ko mani ya fito ma mutum wannan mani sawa'an yawa ne ko kadan ne ba bambanci sawa'an wannan mani ya fito ne a lokacin mutum yana bacci ko a yana falke ne ba bambanci sa'an nan sababi na biyu da ke sababa janaba shine mai saduwa da mace wannan macen kuwa sawa'an ta kasance matansa ne na halali ko a ashayayi aikin ashayayi duka eh, janaba ne sa'an nan lamari na biyu eh, fitowan mani sawa'an mutum kai ka fito da wannan mani ko ba kai ka fito da wannan mani ba ko wannan sashi na biyu da muka yi zance cewa eh, saduwa da mace idan mutum ya sadu da mace wannan yana sabbaba janaba sawa'an matansa ce ko ba matansa ba ce sa'an nan idan ya sadu da mace sawa'an mani ya fito masa ko mani bai fito masa ba duka wannan abu ne da yake yana sabbaba janaba bayan mun wannan bayani za mu yi zance a kan wayansu halaye idan mutum ya samu kansa cikin wannan hali cewa maniyi ya yi harka a jikinsa yani yana ji cewa mani zai fito masa sai wannan mani bai fito ba to wannan ba mu ce masa ya shiga cikin hali na janaba la idan kuma mutum bai sani ba cewa abin da ya fito masa maniyi ne ko ba maniyi ba ne ko ko a'a mutum ne ya san abin da ya fito masa maniyi ne abin da ya fito masa maniyi ne ko bai sani ba cewa abin da ya fito masa maniyi ne ko ba maniyi ba ne to a wannan hali na farko wannan mutum ya shiga a cikin sahun masu janaba kenan to wajibi ne ya yi wanka wanne san mutum ne ya san cewa mani ya fito masa cewa haƙiƙa mani ya fito masa ko kuwa a'a ya san cewa abin da ya fito masa ga mani ne mu fahimci na farko ya san cewa mani ya fito masa na biyu cewa wannan ruwa da ya fito masa maniyi ne to wannan ya shiga cikin hali na janaba kenan wajibi ne ya yi wanka to menene alamomin maniyi ababen da ke abkuwa mutum ka san wannan abin da ya fito maka don ababen da ke fitowa da mutum suna da yawa ruwan da ke fitowa a jikin namiji suna da halaye daban-daban ya za ka yi ka bambanta tsakanin mani da abin da yake ba mani ba shi ne ka sani dan uwa musulmi cewa mani yana fitowa da sha'awa mani lokacin da zai fito da sha'awa yake zuwa sa'an nan kuma izan mani ya fito za ka samu wata futura a cikin jikinka yani za ka samu yanayin jikinka ya sake kuma ko mani ya fito mutum za ka samu wani kamar dan kasala a jikinka haka to wayannan su ne alamomi cewa wannan abin da ya fito maka maniyi ne idan wani ruwa ya fito ma mutum amma bai san wannan ruwa maniyi ne ko ba maniyi ba ne idan ya samu wannan alamomi da muka ambata sha'awa zubewan jiki da ire-iren wayannan ababen da muka fada ko ya ji wani kasala a jikinsa idan ya samu wannan alamomi na maniyi to wannan abin da ya fito masa maniyi ne to wajibi ne ya yi wanka sa'an nan lamari na shida da za mu yi zance a kan wannan halaye shi ne wa musulmi ka sani cewa fitowar maniyi ga mutum alama ne na balaga wannan na farko kenan sa'an nan alama biyu na balaga shine shine gashin da zai tsiro a kan sama ko sama a zakarin mutum a wannan bagire shi ma alama ne na balaga ko gashin da zai e na'am sa'an nan alama na balaga ga da namiji na uku shine ya cika shekara goma sha biyar to izan ya cika shekara goma sha biyar wannan alama ne na balaga ɗaya daga cikin wannan alamomin idan suka mai abuku to mutum ya balaga ba dole ne dukan ukun ga su taru gaba daya ba ina ji a sabon saduwa da zamu yi za mu ci gaba da bayanin Eh, abin da ya danganci wankan nan na janaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh